Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji ƙarin bayani kan shirin ƙungiyar OCHA na tallafawa ta da ayyukan jinƙai a Nijar a wannan shekara. Majalisar Dokokin Ƙasa ta zaɓi sabbin mambobin Bironta muna dauke da ƙarin bayani. A shirin musamman za ku ji ƙarin bayani kan wani taron da ƙungiyar INLC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Nijar ta shirya jiya a agadas. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, biran ƙungiyar da ke kula da ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ya bayyana cewa zai tallafawa wani fasalin tahiyar da ayyukan jinƙai na goma sha bakwai a Nijar. fasilin ya kumshi ba da amsa ga waɗansu buƙatu na ayyukan jinƙai domin al'umma musamman masu ƙaramin ƙarfi. Muntar Muhammadu ya fassara rahoton hilatu Sumana. Fasalin ayyukan shinkai a Nijar ya tashi miliyar 47 na sefa ne kwatankwacin kashi 35 cikin 100 akan tallafin da ake nema da ya kai miliyar 135 na sefa daga hukumomin Nijar da kuma ƙungiyoyi masu bayar da tallafi a kan ayyukan shinkai. Wannan shine fasalin alkaluman shekara bakwai, daga watan Janairu zuwa watan Disamba kamar yadda ƙungiyar OCHA ta wallafa. dangance da yanayin tsaro da kuma ayyukan shinkai da ke wakana a Difa. Wannan jiha za ta laƙume miliyar goma sha bakwai na sefa kwatankwacin kashi goma sha ɗaya cikin ɗari. Wannan fasalin zai mayar da hankali ne a fannonin samar da cimaka, kiwon lafiya, ilimin boko da samar da ruwan sha da kuma kare muhalli. Ana hasashen mutane miliyon ɗaya da ɗigo biyar cikin mutane miliyon ɗaya da ɗigo tara ne suke cikin matuƙar buƙatar agajin cimaka a wannan shekara ta rubi da goma sha bakwai. A difa mutane dubu ɗari uku da arba'in ne suke cikin halin buƙatar gaggawa a fannin cimaka. Majalisar Dokokin Ƙasa ta sabunta mambobin wato biranta an zaɓi mataimakan shugaban majalisar su shida kestar uku wato masu kula da harkokin kuɗaɗe kenan da kuma sakatarori shida a wani sabon wa'adi na shekaru na shekara ɗaya. Shi dai shugaban majalisar ana zaɓensa ne na tsawon wa'adi na shekaru biyar. a hannu ɗaya kuma ana aza tambayoyi dangane da mukamin mataimaki na farko na shugaban kotun koli <clears throat> sai mana afuwa wato da ya kamata bangaren adawa ya rike saboda haka ne jam'iyyar amnesty nasara ta samu wannan mukami a bara a yau wato da amnesty nasara ta koma bangaren masu mulki ko yaya lamarin yake metar karimin yandu dan majalisa dokoki na jam'iyyar lumana ya yi karin bayani kamar haka en principe ya a ƙa'idance babu wata matsala a yayin da ku da kanku kun ga yadda aka dora biron abu ne na fahimtar juna inda 'yan majalisa ne suke yanke shawarar mambobin da za su rike makaman eh gaskiya matsayi ɗaya ne ya kawo muna cikas wajen wakilcin mataimakin shugaba a babban kotun koli wanda a lokacin baya dan majalisar jam'iyyar amnesty ne yake rike da wannan matsayi kuma yanzu sun dawo a cikin jam'iyyu masu rinjaye kenan wannan mukami ne da ya fita daga hannunsu. Don haka muke duba hanyoyi da kuma matsayin da zai dawo ga jam'iyyu masu adawa ko lumana ko kuma haƙuri. Sai dai idan suka kasa cimma daidaito ba mu da wani zaɓi da ya huce mu nemi ra'ayin kotun tsarin mulki wanda za ta ba mu ƙarin haske idan 'yan majalisa masu rinjaye suna da hurumin riƙe wannan mukami na mataimakin babban kotun koli. par de la Dan majalisar dokoki mummuni Lamido a ƙarƙashin inuwar MNSD Nasara na ganin cewa jam'iyyun adawa ya kamata su rike wannan mukami amma kuma kotun tsarin mulki ce ke da nauyin tantance wannan al'amari. A yayin da aka naɗa ni mataimakin shugaba a wannan sashen, ɗan majalisa ne ni da aka ɗora a ƙarƙashin jam'iyyar MNC Nasara ko kuma da sunan gungun jam'iyyar MNC Nasara haƙuri da kuma tabbat. A yau wannan matsayin zai dawo ga 'yan adawa. Sai dai abin da ya shafi haƙƙin ɗan majalisa an ɗora su ne da sunan shekaru biyar. Yanzu kawai ya rage wa kotun tsarin mulki wacce ita kaɗai ce za ta iya fayyace wannan wakilci na sani ya yaya za a yi ina tunanin bai kamata mu fada a cikin rudu ba kamata ya yi mu saurari ra'ayin kotun tsarin mulki wadda ra'ayinta ya shafi kowa Kwamandan Aishatu Isaka Usman kuma kwararren likita a sojan Nijar ta samu lambar yabo daga gwamnatin kasar Amurka da take baiwa mata saboda hanzarinsu. Kwamandan Aishatu Isaka ta samu lambar yabon ta bana ne saboda dagewarta wajen taimakawa waɗanda hare-haren boko haram ya rutsa da su da kuma iyalansu daga watan disamba na 2014 zuwa watan juwan na 2016 kwamandan aishatu ta yi aiki cikin rundunar sojojin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali sakataren ƙasar amurka rex tillerson ne wato zai bata lambar yabon yau a birnin washington dc Gamayyar mayan kungiyoyin kwadago bakwai da ake kira ETN ya fitar da wata sanarwa a yau a cibiyar kungiyar CNT kan yanayin rayuwar al'umma da tattalin arzikin ƙasa. Kungiyar ETN ta buƙaci gwamnati ta cika alkawalin da ta ɗauka ta kuma kyautata wa ilahir ma'aikata yanayin aiki. Manu Bage, sakataren janar na kungiyar ESTN ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. hulɗa tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin kwadago kullum abin maimakon ya ci gaba ƙara taɓarɓarewa yake na farko dai mun ga duk yarjejeniya da muka yi tare da shi tun alif dubu biyu da goma sha biyu zauke yau ya cika waɗansu alkawula amma mahi yawa bai cika su ba yarjejeniya da da sauran ƙungiyoyin kwadago musamman ma na malaman makaranta su ma bai cika alkawulan nan ba muka ga kuma ga ma'aikacin ne musamman ma na meri tanya mai yau ba a ga biyan su albashi har wajen wata takwas maimakon ma a ce an zo a zanzamna bisa ga teburin shawara tsakanin mu da gwamnati a gani a yi sulhu a samu ayi jejeniya a ga hanyar da za a bi a shahe ma ma'aikata hawayen su sai zamanto gwamnati musamman ma minista wanda yake shugabancin kwamiti wannan na sulhu sai zamanto shi in ya huto a tele ko ta radio sai zage-zage yake sai ma shugabannin kungiyoyi kwadugo yake anniya wadda ba ta su ba yana ta manganu iri-iri waɗanda dai ba za su iya tabbatar da kwanciyar hankali ba sai dai su ƙara sa zama ya taɓarɓare muka ce to ya kamata yau mu hiddo wannan sanarwa mu ja hankalin gwamnati shi ya kamata ya nemi sulhu tare da dukkan kungiyoyi na kwadugo na kowane fanni dukkan alkawali da ya dauka ya cika su A jiya majalisar mashawarta ta shiyar Yamai ta uku ta suma babban zaman taronta a karon farko a wannan shekara. A tsawon kwanaki hudu mashawartan za su tattauna batutuwan da suka shafi kudaden tafiyar da ayyukan wannan shiya. Magajin garin wannan shiyar Adamu Tinni Alzuma ya bayyana cewa ya dace a baiwa jami'an ma'aikatan magajin nan gari filaye domin biyan su bashin albashin da suke bin hukumomi. na fari dai muka ja hankalin kwanse bisa yajin aiki da aka yi da yawa cikin wannan shekara muka yi kira ga mutanen babban gari muka ce musu wannan haraka su gyara yi tunda dai bai kamata ba a ce wai mutum ya yi aiki bai samu ya ba su ma an aiki mu za musu mu kai musu cira da su diba su gani akwai matsaloli amma in Allah da cikin wannan sabon shekara ana nan ana riba kowane wata suna samun biyan su kenan ba yi yajin aiki domin an yajin aiki ba aiki in ba aiki ba samu kudi kenan ba samu kudi ramen nan yana ga girma ne na rishin kudi. wata shida da ba biya ba na shekara dubu biyu da goma sha shida muna nan muna ga tamtamana da yan aiki don saboda mu gani kowa jimillar kudin shi Eh, kare metar kare nawa ne ake iya samu sai mu ba malaman koyar da fasaha na jami'ar delivery sun gudanar da wani zaman taron su a ranar litinin da ta gabata a yin wannan haduwa sun yi allah wadai da wasu tabi'u na daraktan jami'ar musamman a game da abin da ya shafi dakatar da biyan albashi Mamudu Moru mamba a kungiyar malaman ya yi karin bayani a hirashi da Isa Karimu. Kun ga mutum ne da bai da ladadi kamar bai an sanya. bai respectant da rector da vice rector su da kansu shi ne wurin rector yau gobe shi ne wurin vice rector gobe shi ne wurin etudiant eh, eh, wallahi tun da ya zo nan babu kwanciyar hankali saboda shi ne muke kira ga minister da duk wanda ke yin wani abu ba minister ɗai ba don kusa mutanen nan yana buga ba kuma shi abokin minister ne tare su kai karatu shaf da kabine wani dan uwan shi ne ko mikin shi ne shi bai tsoron kowa saboda shi ne yake yana abun da ya ga dama to lallai yana da mutane amma ya hankali mu muna nan muna son aiki ba mu son tashin hankali Allah ya yi wa babban kwamishinan shirin turazan wato dan Nijeriya ce da dan Nijar wanda ba Botoro rasuwa jiya talata a birnin Abidjan na Cote d'Ivoire bayan ya yi fama da rashin lahiya An da shi a wannan mukami a watan Afrilu na shekarar 2015 da goma wanda ba Botoro ya rasu yana da shekaru saba'in a duniya. To yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5.39 sai shirin namu na musamman. Kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa a Nijar INLC Russian Transparency International ta shirya wani taron muhawara jiya talata a Agadas domin yin bita a kan haɗarukan cin hanci da rashawa. wajen ba da lasisi da kuma kwangilar haƙar ma'adinai Wannan haduwa ta samu tallafin kudade daga kungiyar Transparency International ta Australia. Mamman Wada, Sakatare Janar na kungiyar NLC, ya yi karin bayani kan manufar wannan taro. Wannan taron muhawara ya mayar da hankali ne wajen yin dogon nazari wajen samar da wani kundi da ya shafi matsalolin cin hanci da rashawa, wajen samun lasisi haƙo da ma'adinai. Tsari ne da muka shimfiɗa tare da sauran ƙasashe kamar Australia da suka kware a cikin cikin wannan fanni. Saboda idan aka duba Allah ya albarkaci ƙasar Nijar da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa. Sai dai kashi 'yan ƙasa kuma koyaushe sai daɗa kokawa suke na matuƙar buƙata da suke da ita. Wajibi ne kamfanonin su haƙo da arzikin, amma kuma tilas ne 'yan ƙasa su ma su haƙo da wannan arziki bisa tsarin gargajiya. Sai dai akwai matsaloli da ya kamata a ciwo kansu wajen samar da daidaito musamman ma akan abubuwa da jama'a ba sa amfana. Don haka abu ne mai kyau a gare mu a cikin wannan tsari a dakile sha'anin karɓar cin hanci da rashawa a wajen bayar da lasisin haƙo da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa. da aka tattauna a wannan taron sun hada da ka'idodin da ke cikin kwangilar haƙar ma'adinai. Wasu mahalarta taron da wakilin Musa Maman ya santa da su sun bayyana cewa babu haske a wannan fanni. Akwai abubuwan karuwa da dama danganci da wannan zaman taron muhawara. Na farko dai a yau maganar karɓar cin hanci da rashawa batu ne da ya kamata a ce an ciwo kansa, musamman ma akan sha'anin haƙo da ma'adinai. Mafi yawancin 'yan Nijar ba sa biyar ka'idar da ake shimfiɗawa tsakanin gwamnatin Nijar da waɗannan kamfanoni masu haƙo da ma'adinai. Alhali kuwa akwai matsalolin cin hanci da rashawa a ciki, saboda ba kowane kowane ɗan ƙasa ne ya san abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa ba. Su 'yan siyasa suna ƙoƙarin ko ta halin kaka da sauri-sauri su samu kuɗaɗen da za su gudanar da siyasa. Su kuma kamfanonin masu wannan aikin suna ƙoƙarin wawashe arzikin domin tafiya da shi. Inda matsalar take ma yare masu tasowa za su tashi tutar babu ne. Wannan taron mun yi na'am da shi dangance da kamfanin Somina yaya za a kulle yarjejeniya sannan babu wanda ya san abin da yarjejeniyar ta kunsa. Don haka ni nake ne cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin lamarin da ya kamata a duba. To ku manta za ku iya samun dukkan waɗannan labarai namu a kan nan da limo na yanar gizo a adireshin www.studiokalangu.org da kuma a shafukan sadarwa na sada zumunta na Twitter da kuma Facebook. Masu mu duka duka an muka karshen labarin namu na madaicen yau zan burku da Musa Hassan domin ya kama muku labarai da harshen zabarmanci a huta lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filinge. tare da rediyo muryar talaka a kan lamba 95.5 gajeren zango Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. Studio Kalangu. Sauraron shirye shiryen Studio Kalangu. Ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. shafin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.